horo ne suke karba don in sun koma garuruwan su iya girka kungiya ta club de mer ne kungiyar club de mer kungiya ta club de mer kamar yadda duk muka sani a nan garuruwanmu na niger akwai kungiyoyin mata amma suna ne ya bambanta babban bambancin su ita an za a girka wannan kungiya ta club de mer dole sai an tantance matan da ya kamata su shiga ana sa mata masu ƙaramin hali wanda dalilin shiga kungiyar zai sa su samu abin da za su riga kore ma bakin su guda bayan shi a cikin tsarin tahiyar da kungiyar akwai asusai wanda ake yi akwai asusu wanda ake ce ma na kiwon lahiya shi wannan asusun mata wanda suke cikin kungiyar ta club demer in ba su da lahiya ko ɗansu bai da lahiya ko mijinsu bai da lahiya a lokacin in babu kuɗi a jikinsu suna iya zuwa cikin asusun su amsa su kai mutumin su likita in ya warke daga baya su maida bayan shi akwai asusu wanda ake ce mai asusu na ajr na ƙananan kasuwanci cikin wannan mata da za a zaɓa na cikin ƙungiya mace in ba ta da jari tana da damar ta zo ta amshi bashi ta je ta yi jari don ta samu kasuwanci menene muhimmancin sa wannan club a cikin garuruwan nan mahimmancin sa su wannan kungiyoyi na club de mer kun san akwai proje-proje da dama wanda suke kawo gudunmoyinsu a nan niger a nan maradi a ƙauyukanmu to mun yi la'akari mun gani duk wannan projen in sun zo suna raba ma mutane abubuwa da dama alhamdulillah su ba da abinci su ba da kuɗi su rika ɗaukar nauyin magani to he muka lura yau bayan kwana biyu sati guda wata guda mutane in sun cinye abincin ko sun kashe kuɗin an bar su hallo a matsayin da aka tardo su jiya to mu yanzu salamu muna so a ce in muka zo muka yi aiki da su mu ɗora su hanya wadda za su zamna da kansu sun yarda lalle za su yi aiki da gimshiƙai na croix a lokacin nan muka tantance a cikinsu wanda suka iya karatu da rubutu he muka kirawo su yanzu muka kira su wannan horon in muka musu akwai sauran mutane wanda ba su samu damar zawa horo ba za su musu raskwanan abin da aka yi tare da bi sau da ƙahonmu insha allahu za su girka wannan ƙungiyoyi na club de a garuruwansu.